ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Fata kashi na talatin da biyu. Faɗa min gaskiya bibi, ko baki da lambobin su ma, da ɗan turo baki a shagobe gani yadda ya ƙara zancen cike da zolaya. Allah da gaske nake fa, muna waya da su. Kalli fa, ko sati ba mu da magana da umman ba. Ta faɗi tana buɗe waya ta game da lalubo lamba umma, wanda ta yi saving da masu mom ta nuna masa. Har wata ajiya zuciya ya sauke na jin daɗi. Ya miƙe yana dariya da faɗin yanzu kan na yadda, na yadda kuna waya. Baby bara na je na dawo. Maza ɗauko min turare na ƙara fesawa. Benan ne ba na son komawa. Da murmushi ta amsa da to, sannan ta juya tana wani rangaji ta nufi matattakala. Tana ba da baya kuwa ya ɗauki wayar, ya shigar da lambobin imatin don yanzu shi ya fi bukata ba na haulatu ba. Katsina Da tsantsar mamaki ɗauke a fuskar malama safiya take duban ɗan nata da ke tsugune a gabanta yana risinar da kai. Ka ce me? Haulatun hajja kake so? Zaidu ka san me kake faɗi kuwa? Zaidu ya kasa ɗago kai dubi mahaifiyar tasa. Zuwa lokacin soyayya Haulatu tana nema ta illata shi, sanadin yawan tunani ya fara samun matsala a harkokin aikinsa da ma zamantakewarsa da matarsa Jalila. Ya kai manzalin ko a mutu ko a rai, komai ta fanjama-fanjam. Ya ji ya gani, zai jure duk wani abu da zai biyo baya, zai shanye zagi da ma maganganun da za su biyo bayan fitowar wannan zancen. Da haka ya zaɓi yin shiru, madadin ya ƙara jaddada abin da ya faɗi. Hakan zai sa mahaifiyar tasa ta fahimci iyakar gaskiya abin da ya faɗa mata, kamar yadda ta saba fahimtar shirinsa. Ba zai yiwu ba, ka gaggauta fidda ta a ranka. Ko daga yanayinka kaɗai, na fahimci irin zurfin da kai a hakan. Sai dai ka sani, ni safiya ba ni da idanun da zan dubi ‘yan uwana ko iyayena in isar da saƙonka a gare su. Ai abin ma da kunya, ba ka fara ba zaidu, duka ma ba wannan ba. Ita yarinyar ta san da wannan zance? Zaidu wanda kalaman malama suka jefa shi a cikin firgici da tashin hankali, wanda nan da nan ya haɗa gumi ya girgiza kai. Ta sani, sai dai bata bani goyon baya ba. Ai dama ba za ta bayar ba, ko an faɗa maka za ta kasa samun labarin abin da ka shuka a baya. A'a Zaidu, kar ka sake, kar kuma ka fara. Ni dai babu hannuna a cikin wannan zancen. Ka rufa wa kanka asiri ka ɗauki idanunka a kanta. Ka bar gini ai ta ranar zane. Daga nan ta miƙe fuskar ta babu ɗigon fara'a ta tsallake shi ta wuce zuwa ɗakinta. Zaidu ya kasa koda motsi, idanunsa suka kaɗa. Dama ya sani, zai fuskanci sama da haka. Kamar kuma yadda yawa kansa alkawari, zai jure har ya cimma burinsa. Da haka ya miƙe cikin ƙwarin gwiwa, bisa shawarar da ya yanke, na zai yi zancen da mama. A can babban gida kuwa, shirye-shiryen babbar sallah kawai ake yi. Sosai Haulatu take cikin farin ciki, babu ma kamar idan ta juya ta ga walwala da annashuwar mahaifiyarta ya dawo har ya ninka na baya. Takan yi hamdala a zuciyarta. Zuwa lokacin ta ɗan samu sa'ida daga yawan kiran da zai da yake mata, har ma da turo saƙonni sai take tunanin cewa ko ya gaji ne shi kuwa ma'az da ta kula yanzu babu abin da yake haɗa su face gaisuwa baya ko janta da hira kamar koyaushe hatta umma sai da ta tambayi ba'asi aiko ta sanar da ita komai umma ma bata ce uffan ba dauda a ƙasa ranta ta ji daɗin rashin bashi fuskar da haulatin ta yi ko ba komai ta fi ƙaunarsa tsira da mutuncinsu san ba ta ƙauna abin da zai ƙara haɗa su da maman mu'az Ranar Alhamis ana gobe za a fara azumin goman farko na Zulhaj. Kasancewar babu Islamiyya, Radiya da Safina da ma suka shirya don ziyartar Maimuna, jikar Hajja, ya ga Hajiya Hadiza don su duba yadda da ke fama da malaria. A hanyar fita daga babban gate zuwa inda gali direba yake jiransa a waje, suka ga da ya fito daga motarsa. Da sauri Haulata ta kau da kanta ta ci gaba da tafiya, yayin da Safina da Radiya suka gaishe shi ganin ya nufo su. Nur, jin sunan da ya ambaci Hawlatu da shi, har yake binta a baya, Duda ta ki tsayawa ballantana ta gaida shi. Ya sa Safina da Radiya kallon juna, baki sake, kafin suka mai da kansu. Hawlatu kuwa ranta ya ɓaci. Baska ɗaure ta dube shi, bayan ya shiga gaba yana hana ta nufar get ɗin. Lafiya? Abin da ta furta kenan. Zai da ɗan numfasa. Rabon da ya ganta ba zai ce ba. Ta ƙara kyau da haske. Idan na aiko miki da saƙo ba ki reply. kin ji ni shiru, Baki damu da sanin halin da nake ciki ba. Rashin ƙauna har ta kai yanke alaƙa ko da ta zumunci ce? Ta dube shi a fuske ta kau da kai. Ya ɗan rame. Sauri muke, Malam Gali yana jiran mu. Abin da ta furta kenan cikin bagarar da zancen nasa. Ganin sassafe na sun ma fice daga gate ɗin zuwa waje. Dose ta ji ta tsargu. Wato ya zir ya shirya mata tonan silili kenan. Abin da take ɓoyensa yake shirin ya bayyana a duniya a yanzu, ba nan zancen nake son ji ba Nur. Dan Allah ni suna na Haulatu, kar ka ƙara kira na da wata Nur. Tana kaiwa nan ta ƙara yunkurin tafiya, amma ya kuma dakatar da ita ta hanyar riƙe mayafinta. Ta fusge mayafin. Kar ka ƙara taɓa ni ya Zaid. Na ce maka ka fita hanya ta, amma na gane ma kake ka shige min hanci da kudindine. Da alama ka shirya daɓa kanka wuƙa. Shi kenan, mu zuba, ga fili ga mai doki. Tana kaiwa nan ta banka masa harara ta fice. san ba ta ganinsa da wani girma ko kaɗan a yanzu. Kallon mutum mai mugun son kansa kawai take masa. A motar duk yadda ta yi zaton jin wani abu daga bakin sassafe na da radiya, sai ta gaba hakan ba ne. Sun share batun kamar ba su kula da komai ba, sai ma hirar duniya da suke yi suna kallon TikTok suna gulma. Ganin ba mai mata zancen a cikinsu, sai ita ma ta saki jiki ta watsar, da zumma daga baya za ta fayyace masa komai idan sun dawo. Sun samu tarba daga wajen Maimuna, dama ita babu ruwanta, kamar ba hajiya Hadiza ce ta haife ta ba. Ta bambanta da Isan da Fatima, yarinya ta guda mai suna Hajja da ake kira da Husna. Ita ke fama da kyanda. Gidanta tsab. mijinta ma'aikacin gwamnati ne. Daidai gwargwado asirinsa a rufe yake. Sun sha hira da dariya, ta yi masa girkinta mai daɗi, sun ci sun yi nak. Bayan la'asar suka yi shirin tafiya. Kamar kar a rabu, har bakin kofa ta masa rakiya. Husna tana ta kukan sai ta bi su ta je wurin Hajja sai da dabara aka samu ta haƙura. Zaid ko wannan karan ma hajja bata wani sakar mai fuska ba. Suna gaisa ta kunna rediyon ta tana jin shiri. Umma ce dai ta ɗan sakar masa sosai, amma duk jikinsa a sanye, ya miƙe fita da zuma sawa ciki. Bayan tafiyarsa Umma ta dubi hajja. Hajja don Allah ki yi haƙuri haka, ki yafe wa yaron nan. Ni tausayinsa nake ji. Gaba ɗaya ya kasa samun sukuni. Ke kuma duk sanda ya shigo ko ya kira baki a wani sakar mai fuska. tun da dai abu ya wuce mai afkuwa ta afku ba shi kenan ba sannan mutum fa baya auren matar wani hajara tun soma magana umma ta rage sautin rediyonta dama hararar umman take tana jira ta kai aya kafin ta tanka na'imata kenan ke dai ki kalli mutum kawai amma ni na da zaidu hmm. na yi shiru wa ya faɗa miki kuma ya wuce to idan biki sani ba ki buɗe kunnenki ki ji har gobe zai tuna tana mutuwar sansa ni na rasa hasken fatarsa ke kwasatta ko kuwa wannan tsawon nasa mara ƙira kamar mace. Umma dai ta girgiza kai ba tare da ta ce komai ba, amma hakika ta ji ya soma ba ta tausayi. Fatanta Allah ya daidaita lamura komai ya wuce. Ni gani nake ma wannan sunne kai da bibiyar da yake yi duk na dole ne da sa kai. Na fi tunanin ba banza ba. Wataƙila dai an yi dace uwarsa ta ci galaba wajen tankwara shi. Wataƙila kuma mutuwa ce ta kusanto shi, shi yasa ya gyara hali. Magana Hajji ya sa Umma dariya, ba tare da ta ce komai ba. wayarta da ke gefe ta yi ƙara alama shigowar saƙo bata koda mata buɗe ba don ita idan har saƙo ya shigo wayarta bai wuce na kamfanin layukan da ke kan wayar ba cike da mugun kaɗuwa mama ta saki baki tana kallon zaid ta ma kasa fitar da harafi ko guda ɗaya daga yanayin duban da take masa sai ya kara jin babu daɗi kada dai anan ɗin ma ba zai samu goyon baya ba sallama sadauki ce ta sa nan da nan zai ɗin ya haɗe gidan sama da ta ƙasa me yasa ba zai zaɓi lokacin shigowa ba sai da ya riga shi zuwa gidan shi ma sadauki ganin wanda ke zaune ya sa ya mai da murmushin da ya shigo da shi hakan kuma bai sa ya haƙura ya fasa sanyo kai cikin falon ba mama ta amsa sallamarsa tana duban zaid sannan ta mai da kallonta ga sadaukin san ba za ta so su ɗora magana a gabansa ba zai fita taka abin birki tun wuri zama ya gaida mama ta amsa tana ɗan murmushin yaƙi ta mai da duba ga zaid baka gaida ɗan uwanka ba ya ji kamar ta watsa masa ruwan zafi. Sai dai mama ce, dukansu ba sa tsallake umarninta. Ba tare da ya kalli inda sadaukin ke zaune ba, ya ce an wani lafiya? Shi kuwa sadauki ganin yanayin gaisuwa ya kamar bai ji ba. Sai da mama ta yi magana kafin ya ce, o, oh, lafiya." Abin da ya yi wa zai ɗan zafi kwarai, da haka ya miƙe. Mama bara na je mu gaisa da baba Alhaji, ma karasa magana idan na fito. Hakan yi mama daɗi, don haka ta amsa masa da to, shi kuma ya juya ya fice. sadauki ba a haka girma kuke bai kamata a ce kai a matsayinka na babba ba kuna yi wa zumunci riƙon sakai na kashi ni ban ga amfanin rashin jituwar nan taku ba sadauki ya dan murmushi mamakin fa kowa sanin halayyata ba ni da riko shine dai mai wannan banzan halin kuma a ce abubuwan da suka faru tun ƙuruciya ba za su wuce ba sannan ko yau ko gobe ƙara yin wani laifin bai fi ƙarfin in mishi faɗa ba mama ta jinjina kai babban abin da ya sa a baya zai dai ƙullaci sadauki bai wuce dan kama shi da yana shan sigari ba lokacin ƙuruciya da tashan balaga ne suka kwashe shi ya buga wannan wautar kuma a bayan gida sau biyu sarauki yana kama shi ya kuma gargaɗe shi a na uku ne je ya samu baba alajiya ya sanar da shi ai kuwa zai da ya fuskanci hukunci sosai wannan shine babban dalilin da ya sa har gobe ya kasa ganin mutuncin sarauki shi ma kuma a hali na rashin yarda irin na sarauki ya sa sam zai ɗin ya sire mishi ya sha yi mishi rantsuwar ya bari amma sai ya tarar yana yi yanzu ne ba shi da masaniya tunda ba wuri ɗaya suke rayuwa ba. Shi kenan, ina fatan ba wata matsala ce ba yanzu. Faɗin mama kai tsaye, ya shafi su kai yana murmushi. Ko ɗaya, to wai ma shi kenan ba zan zo na ga uwata ba sai da matsala? Ta yi dariya ganin yadda ya magana a shagwaɓe Ai fa, ban ga laifinka ba. Daga haka suka shiga hira da ta shafe su har zai da dawo. Ganin sadauki ya jaguntun tsaki ƙasa-ƙasa. wannan ba zai bar shi abin da ya ci da mara yi yau ba kenan sarauki kuwa kamar ya san ganin nashi bai mishi daɗi ba ya ƙara gida ya hau danna waya saboda mama ta mai da hankali ga tambayar zai zaid har ya fito na fito mama sai mun yi waya kawai ta gyaɗa kai shikenan to ka gaida mutan gida ok za su ji daga nan ya gaba jin mama ta sauke jiya zuciya sa sadauki dubanta ba tare da ya ce komai ba abid ajiye wayan na mai magana A duk lokacin da mama ta kira sunansa na yanka, ya sani ko menene zai fito daga bakinta, to fa mai muhimmanci ne. Wannan magana ta mama ta faɗa kunna mabaruka da ke sakuwa daga matattakala, sai dai bata riga ta kawo inda za su hangi fuskarta ba. Hakan ya sa ta ja da baya ta tsaya, da zumuɗin son ta ji me zai fito daga bakin mama. Mama kuwa duban sadaukin ta yi a nitse, ta fara magana. Ina tunanin lokaci yayi da zaka fito a mutum ka nuna yarinyar nan kana santa. Tunda dai kana ganin jami'a za ta shiga. Baka san me gaba za ta haifar ba, gudun samun kowace matsala. Ya murmusa, wato yana ƙaunar mama, irin ƙaunar da bayan mahaifiyarsa momi Nuratu, to fa babu wata sai ita. A farko abin da ke ransa kenan da ya shigo. Yana so ya nemi shawararta dan ya kasa danna so. Baya jin ma akwai yadda zai iya ci gaba da boyan abin da ke ransa game da Haulatu ba tare da ya ci gaba da amayo shi ba. Sai dai ya ji nauyin yi wa mama zancen, haka yi katari ta kuma da kanta ta furza. Ni ma na yi wannan hangen mama. Yauwa, ka yi ƙoƙarin shawo kanta, ka kuma bari sai komai ya daidaita a tsakaninku sannan ka je mataki na gaba. Allah ya zaɓa maka abin da ya fi alkhairi. Ya amsa da amin. Mabaruka ta juya ta koma sama cike da tunanin wace ce wannan da sarauki yake so, ake batun ya shawo kanta. Ta sani dai ba Jannat ba ce, tunda ita yanzu ma tana shirin shiga aji biyu ne a jami'a. To wace ce? Ko a cikin 'yan matan nan ne masu shiga jami'a? Ko Haulatu? wata zuciya ta jefa mata tambayar sai ta ji wani irin zafi a ranta wai da a ce yaran nan na ganin mutuncin da kamar yadda suke ganin na mama da tuni ta san wace ce ake zance a kai ba wai ta tsaya kama kaman banza ba ta ja tsaki har ta koma ɗakin ta zuciya ta san babu daɗi bale ma idan ta tuna nan zuwa bayan sallah Me son auren mama zai fito a yi komai wasu hawaye suka ƙara zubo mata kowa na aure har matasan yaran 'yan uwanta da take nan aka haife su amma ita duk wanda ya zo da zuma aure sai ya fasa kamar wadda ake kora don ba ta biyo bin malamai har ta soma kullum yanzu cikin zargin mutane take da ɗaukar alhaki don wani malami ya ce mata na kusa da ita ne ya mata asiri so da yawa ma tunaninta kan bata cewa mama ce ta yi mata asirin shi yasa nan duniya take jin tsanarta kai ka ce ba ciki guda suka fito ba a yanzu ji take ina ma akwai yadda za a yi wanda zai auri maman ya dawo da maganar kanta ke mabaruka tsab zai yiwu matuƙar kika koma wurin malam mai carbi. Wani ɓangare na zuciya ya raya mata. Ai kuwa ta yi zumbur ta ɗauki wayarta. Kai tsaye malamin ta kira ta zayyane mishi buƙatarta. Ya ce zancen ba na waya ba ne. Ta zo ta same shi a gidansa gobe, amma babu abin da zai gagara. Nan suka yi sallama ta ajiye waya zuciyarta kamar ta yi tsalle ta fito don daɗi. Ai ko bata aura ba, ta rantse ita ma mama ta gama aure a duniya. Gwara su zauna su ta kallon juna. Bayan magariba 'yan matan na zaune a ɗakin kwanan Safina da ke fama haɗa kaya, don gidansa za ta je yin babbar sallah. Radiya da Haulatu suna taya ta, amma zukatansa gaba ɗaya ba daɗi. Ji suke kamar su bita su tafi gurin Dr. Hashim da mahaifiyarta da ake kira yaya. Tana da kirki ita ma kwarai, ga kawaici da haƙuri. Ba ta taɓa nuna duniya Safina 'yarta ba ce, ta mai da riƙon takacokan ga mama. Ita ce 'yarta ta farko, ƙannanta biyar cif da ita cikonta shida. Haulatu ta fusge riga da ke hannun Safina. Fina ta furta. Sunan da sukan kira ta kenan wasu lokuta. Ganin sun tsaya suna duban ta ɗora. dora. Wai kuna nufin ba za ku tambaye ni game da abin da ya zai da ya ɗazu da safe ba? Suka dubi juna, suka sa dariya, ita kuma ta hau hararsu. A'a, menene na tambaya? Amma kin san mun gane ko? Faɗa radiya. Safina na ƙara da ai shi ne. To na rantse ba ku ga daidai ba. Abin da kuka gani ba haka ba ne. nan ta labarta masa duk abin da ya faru tun ma daga farkon sakonnin da ake aiko mata a waya har zuwa yau din. Jikinsa ya yi sanyi, amma shi ma da ya zai yana da mantuwa. Yanzu duk abin da ya faru a baya ya manta, har da yake tunanin wani zai ƙara kallon shi goya mishi baya a kanki? Wani irin kuri da cika baki ne bai yi ba, na nuna shi fa ba za a masa auren zumunci ba. Hmm. Wai ma har ya manta, har ya manta da anta zaituna. Rariya ta taɓe baki. Ke ma dai safina, kin manta wasu mazan ba su da kunya ne? Ai idan suna son abu ko idan su rufewa yake. Ni kan bana miki fatan mutum irin yaya Zaid. Sam halinsa irin na riko da tsana bai ba. Amma idan kika cire wannan ba shi da wata matsala. Hmm. Ai ko menene radiya? Ni dai ba zan taɓa bashi fuska ba har abada kuwa. Ashe ma ƙaunar da nake yi wa Anta Zaituna ta ƙarya ce. Hmm. Wai ma da gaske yake shi aure na yake so yayi. Bai dubu da fuska da zai kalli hajja ba ma. To ko da ni ina ra'ayin soyayya, Ni kan ban ga wanda zan iya so ba. Har ya isa daukin? Tambayar da Radiya ta jefo mata ya sa ta ji wani irin faduwar gaba. Sunansa kaɗai idan ta ji yana mata yawo a kwakwalwa, ta ji ta wata daban. Ballantana kuma idan ta ji muryarsa ko ta yi tozali da shi. Ta kawo da kai daga kallon tuhumar da suke binta da shi, jin sun kunshe mata baki. Da ke ta tattaro jarumta ta jaguntun tsaki. Ni wai me yasa kuke irin wannan tunanin ne? Shi ya ce muku yana so na? Ba fa batunsa ake ba. ke muke tambaya, idan misali ya ce yana son ki, za ki amince? Ta yi murmushi ba tare da ta ce komai ba, ta ɗauki wayarta tana ƙoƙarin miƙewa. Sai ka yi saurin dakatar da ita daga mai warce wayar sai mai riƙo hannunta. Dole ta faɗa kan gadon suna dariya. ban zayi ni wallahi duk kun takura min. Ke ba za ki mana batun yaya mu'az ba? Safina ta yamutsa fuska cike da jin wani iri a rai, saboda fami da aka yi mata. Ni kin gana haƙura da shi, na kula son maso wani nake yi. Don ranar na ji yana cewa mama wai ta baza idanu, yana gab da gabatar mata da wacce zai aura, kuma a family ɗin nan take. Ban ba ku labari ba ne saboda ban ga amfaninsa ba, tunda dai dama ni ke so, ba wai ni ake so ba. Ni har na so ma rage sa. a hankali ma zan daina gaba ɗaya. A family, to wa yake so kenan? Radiya ta tafe zancen. Ita kuwa Hawlatu sai ta ji duk ta tsargu, ko dai ta ba su labari ne. Kai, ba za ta iya ba. Gara idan zancen ya fito ta nuna ita bata san ita yake so ba, sai da suka furta ɗin. Mutumin ma da sun bar koyin waya, balle turo sako? Oho masa, shi ya sani. In sha Allahu ma wannan azumin na Zulhaj, zan dage da addu'ar neman zaɓin Allah. Hakan ya fi miki, Allah ya mana zaɓi na alkhairi. Faɗa radiya karo na biyu, saka amsa da amin. Wannan batu ne ya kore tambayar da suke jiran amsa ta daga Aulatu. Saka hau hirar saurayin radiya, wanda ya ce zai turo da zarar sallah ta wuce. sai wuraren tara na dare suka rabu da juna nan ma sai da umma ta doka haula ta kira akan ta dawo dare ya fara yi kafin suka yi sallama da juna tare suka fito radiya ta yi nasa bangaren ita ma ta nufi bangaren su tana tafi tana tunanin magana da safina ta yi akan mu'az wai ya sanar da mama yana da wacce yake so a cikin family kamar an ce ta ɗago daga kallon ƙasan da take ta hango shi ya nufo nan da nan ta tamke fuska ta ƙara sauri wannan guje min da kike yi ba shi zai sa na fasa niyyata na kai maganar mu gaban iyaye ba. Jack ta ja ta tsaya. Kenan ta tabbata ita ma'aza yake nufi zai gabatar a matsayin wacce yake so? Ta jiyo tana murmushin takaici, gami da watsa mishi kallon kayi kaɗan kafin ta soma magana. Ni dai kake nufi? To bismillah, ai ga fili ga mai doki. Ina ce a gidan nan ba a auren dole ko? Kuma ba za a fara a kaina ba yaya mu'az. Ni na san wannan. Ka je ka tunkari duk wanda za ka tunkara da zancen aure na. mene miki kika tsane ni mene miki haula baby me ya zafi har haka menene laifina don na ce ina son ki please ba ki da tausayi wai ta harare shi da haushin kiranta haula baby da yayi haulatu ne sunana daga kai har yayi zaid na rantse ku fita a idona na ce muku ba na son ku ai idan ma kana da tausayi yayi mu'az ya ci a ce ka tausaya safina tunda na san ko ba a faɗi ba ka san tana son ka mace ce mai kunya da kau da kai Hakan yasa ka zaɓi nuna duniya baka fahimci tana son ka ba. Kuma ni yanzu bana ma fatan ta aure ka, don bata dace da kai ba. Zan fi ƙaunar ta auri wanda ya san tana son sa, kuma ya girmama wannan san. Wait, wai safi nake so na? Dama saboda ita ce kika juya min baya? Kuma ma wani Zaid din Zaid ke son ki? Wow! Ya ƙara da jin mamaki da wani murmushi mai ciwo har yana ɗan tafa hannuwa. Wannan kuma matsalar ka ce, sannan ka sani da safina da babu safina ba zan taɓa son ka ba. Tana kaiwa nan ta juya a fusace ta bar shi a nan yana binta da kallo. Ganin babu amfanin tsayuwar tasa, ga su Najib da ke gefe suna hira da musun bal a can kofar gidan tare da wasu abokansa. Ga dukkan alamu ma sun hankalta da su a tsaye, sai ya juya ya bar wurin gwiwa a sake. Lallai da gaske ne a baya yana tunanin Haulatu ba ta son sa, amma kuma a yanzu, a wautarsa, sai yake hange ai tana son sa, kawai dai ta sadaukar da soyayya ta ne ga aminiyarta. Da yes, ya sani, ya jima yana zargin cewa tana son sa kawai dai kunya da tsoro ne suka hana ta gwada sai ya ji yanzu ne ma zai fara yakin tabbas idan har aure ya kulla a tsakani zai yi duk iyaka sa ya shawo kanta ta karɓi soyayyarsa wannan duka mai sauƙi ne tunda dai kamar babu batun sadauki a ganinsa hmm. mu'az na shirin ta da zaune tsaye don wannan abin da ya ci ciɓo shi ne ɗaukar dala ba ganmu